Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi a kan mitoci 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da wannan lokaci ni ne baba yakubu makili tare da jummai ali muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin to bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan nijar akan ficewar wasu ƙarin ƙasashe da suka yi daga kotun manyan laifuka ta duniya ta icc lokacin da an kai ataken libi ai kotun duniya tana nan kuma ta san sarkozy shine an masabbabi wannan yakin gaban za ka halaka shi ai ya kamata yau a ce sarkozy shine an na farko wanda za a kai a hukunta a najeriya kuma kungiyar izala ce take amfani da gangami da ta kira a sakkwato wajen jan kunnen hukumomi a kasashen afirka da su kara zage damtse wurin yaƙi da cin hanci da rashawa idan ana buƙatar magance cin hanci da rashawa dole shugabanni su yaƙi cin hanci da rashawa tsakanin su da Allah ya zama da gaske suke bayan wannan kuma ma'aikata dole a basu cikakken albashi a basu duk kyautatawar da ya kamata a yi musu haka kuma muna da shirin da rashin sani wadda eh, da rashin tayi wanda Salu Garba zai kawo muku da kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi ministan harkokin wajen ƙasar Syria Walid Mu'allim ya yi watsi da shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da zai baiwa yankin gabashin birnin Aleppo da yaƙi ɗaya ɗayanci inda 'yan tawaye suke fafata da sojojin gwamnati da kuma na Rasha. Shawarar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadi gwamnatin Siriya ta bari wani magajin gari ya lura da harkokin yankin gabashin birnin idan 'yan jihadi da suke yaƙi tare da 'yan tawaye sun fice daga birnin. To amma a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar bayan wata ganawa da ya yi da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya, Stefan de Mistura, ministan harkokin wajen Siriya, ya ce samsam ba su yadda ba domin wannan shawara ta keta ɗiyocin ƙasar Siriya. A sa kuma Mr. Desmond Sura bai ce komi ba game da watsi da shawarar da Siriya ta yi, amma ya ba da shawarar tura wata tawagar wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Aleppo domin binciken ikirarin da ake yi cewa jiragen saman yakin gwamnati sun yi wa asibitoci a yankin ruwan bama-bamai. Shugabannin kasashe 21 na kungiyar haɗa kan kasashen Asiya da Pacific wadda ake kira EPIC a takaice sun kammala taron kolinsu tare da yin kira da kare yarjejeniya na harkokin kasuwanci da ake cewa tpp a takaice yarjejeniyar da ta shiga halin rashin sanin tabbas ko ta baba bayan da aka zaɓi donald trump a matsayin shugaban amurka jiya lahadi aka kammala taron kolin da aka yi a ƙasar peru tare da yin alkawarin yin aiki na tsara sabuwar yarjejeniyar harkokin kasuwanci da za ta hada da dukkan kasashe 21 na kungiyar shugabannin shugaban amurka mai jiran gado ya la'ani wannan yarjejeniya ta tpp da ta hada har da amurka amma dai banda kasar china a lokacin da yake yakin neman zaɓe to amma a wajen wani taron 'yan jarida a ƙarshen taron shugaba barack obama ya ce bai kamata amurka ta janye daga yarjejeniyan ba to amma ta nemi gudanar da harkokin kasuwanci yadda ya kamata domin a kare ma'aikata. shugaba obama ya ce lokaci ya yi da ya kamata amurka ta kara jaddada goyon bayanta ga yarjejeniyar ta tpp ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar haiti da aka yi ta ɗagewa an yi zaben cikin lumana a jiya lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan oktoba da kuma mummunar ɓannar da mahaukaciyar guguwa, Matthew ta yi wa ƙasar a watan jiya. Ba za a samu sakamakon zaɓe a hukunce ba sai bayan kwanaki takwas ko fiye da haka a cewar daraktan hukumar zaben ƙasar. 'Yan ƙasar Haiti miliyan shida ne suka cancanci yin zaɓe tsakanin 'yan takarar shugaba 27 da kuma wakilan majalisun ƙasar. rahotanni sun bayyana cewa jama'a cikin natsuwa suka tsaya a layi domin kada su a dukkan rumfunan zaɓe 'yan ƙasar haiti suna fatar sabon shugaban ƙasa zai kawo ƙarshen rashin sanin tabbas da fafituka da suka yi shekara guda suna yi yayin da kuma zai haɗa kan 'yan ƙasar da samar da ayyukan yi domin har yanzu 'yan ƙasar haiti da dama suna ɗanɗanawa daga girgizar ƙasar shekara ta 2011 labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar niger inda wasu 'yan kasar ke bayyana ra'ayoyinsu akan ficewar wasu kasashe daga kotun laifuka ta kasa da kasa ta icc ga haruna maman bako da karin bayani al'ummomin jamhuriyar Nijar ba su yarda aka bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da ballewa ko barazanar yin haka daga kotun duniya kamar irin yadda kasashen Rasha da Philippines suka yi bayan irin su Gambia da Afirka ta Kudu sun yage dukkan wata yarjejeniyar da ke hada su da kotun ta duniya kuma a cewar wani dan rajin farar a jamhuriyar Nijar cewa da Malam Habibu Mumuni memba kungiyar Sinan kotun ta duniya wadda dai ake gani a halin yanzu bata cika adalci ba musamman wa 'yan afirka eh, wannan koti ganin muka mu ga namu nazari kamar koti ce wadda ba ta cika adalci bisa ga ƙasaisai waɗanda ya zamanto masu ƙanan ƙaramin yauni su ne ta suka walakantarsuwa idan mun gani akwai ɓanna da an kai da yawa yanzu aka ɗauki eh, libi lokacin da an kai ataken libi ai kotun duniya tana nan kuma ta san sarkozy shi na an masabbabi wannan yakin gaban za ka halaka shi ai ya kamata yau a ce sarkozy shi na an nan harko wanda za a kai a hukunta mai ba a yi mishi komi ba akwai george bush eh, ƙasa iraq an gani da ya yi suka tashi suka yi ta bambardan iraq har suka kashe saddam kan banza me aka yi musu bayan masu koyi ba me amma mu sai a dauki example ma gashi nan kusa kusa loran bo kasar shi ce ha kasar shi ce democracy ce akai ya zaka ya ce ya ci zabe wance ya ce bai ci ba an kawo so za su ka samai aka dauke shi aka kama shi yau aka hice an ce za a yi mai shari'a alarki shi ba wani kishin kai ba kenan aka diba kotu na ayyuka na saboda kawai mutanen ƙasa afirka ko ko in ce saboda waɗanda ba su da ƙarhi masu ƙarhi su kullum suna da gaskiya masu ƙarhi su ne abba su da gaskiya su ma jama'a da dama a cikin ƙasar ta jamhuriyar nijar ra'ayoyinsu ya zo daidai da na waɗansu 'yan ƙungiyoyin hula game da wannan kotun ta duniya inda su ma suke cewa ba su ga amfanin wannan kotun ba gaskiya eh, hitar ƙasashen afirka da cikin kotun duniya gaskiya sun san kyauta saboda rashin adalci da eh, ta kotun ta kai musu misali in ka dauki libya ko kuma itina yakin da an kai na iraq pardon wanda an kashe saddam hussein ne kuma sun kashe kadafi ga huta sun da syria kuma an gaza hukumtar da wanda sun kai al'amari kenan sai dai mu talakawa afirka da yake ba mu san incin kanmu ba mu da aka nan aka hukunta suwa kamar misali in ka dauki su tsohon president na liberia sharp taylor su bagbo wanda an ka kama da sauran ire-iren su ba su kilguwa kuwa duk yawanci yan afirka ne ko kuma yan latino america kenan wanda yake ba su da hali wanda sun kai ta daga cikin kotun duniya sun yi daidai rashin adalci ba an kawara shi ba tun daga su sadam sadam hussein an kai mai sheri an ce ga kaza ga kaza aka kai mishi hari har yanzu kasar shi bata zauna lahiya ba sannan ita duniya babu abin da ta yi ga waɗannan da sun ka tuhumunci wannan ba Allah har sun ka kashe shi gaban duniya duniya na gani har yanzu kasashen su basu zauna lahiya ba kuma duniya an samu ta ido babu wanda an ka hukunta kenan kaga zalunci ne nan kai ko shugaba da ka dan yi wani abu sai a ce kotun duniya na bi dakka afirka dai kama a kansu ne su suna yin kotun nasu turai akwai wayanda suka yi toni biliya da bus ba abin da ba su yi ba a nan iraq kuma ba kira sunan su ba haka da aka kyale su kaman ba taba ganin su ba mu kuma gaskiya ta mu ma afirka kananan kasashen nan gaskiya su ma su kauce musu su bar su ta a harkar su a su gaskiya ba mu yadda ba in dai muna so mu dai talaka muna samu to su bar musu abin su in suna so a yi wani gyara a komo haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Dalla a gaida Mamma Haruna. ƙungiyar Izalatul Bidi'a wa Ikamatu Sunna ta kammala taron wa'azi na ƙasa da ƙasa na kwanaki biyu da ta yi a jihar Sokoto tare da yin kira ga ɗaukan matakan gaske wajen yaƙi da aƙidar cin hanci da rashawa wakilinmu a sokoto murtala faruk sanyinna yana da ƙarin bayani akan wannan taron na izala gagarumar gudunmuwar da ayyukan cin hanci da rashawa suke bayarwa wajen taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma bayan ƙasashen afirka musamman najeriya na daga cikin al'amuran da suka ɗauke hankalin babban taron wa'azi na ƙasa da ƙasa da ƙungiyar jama'atu izalatul bidiya wa kamatu sunna ta gudanar a sokoto a makalar da ya gabatar a wajen taron babban sakataren kungiyar ta izala na ƙasa sheikh kabiru haruna gombe ya ce ko baya ga haramcin ayyukan na cin hanci da rashawa a addinance wajibi ne hukumomi da gwamnatoci su yi tsayin alifi ga allo wajen yaƙi da mummunar ɗabi'ar wace ya ce ke yin tarnaki ga ci gaban ƙasashe. Idan ka lura da gwamnatin Najeriya da gwamnatoci da ake ta kokarin ya za a samu kuɗaɗen da za a gudanar da shi ravano a tattaro a ƙasa. To cin hanci da rashawa shigo ciki ba za a samu ba balle idan ka kalli mataki na shigowa da kayayyaki ƙasa kamfanoni da haraji da gwamnati ke tarawa da matsalar da aka shigo baya ta oil subsidy ƙarshe duk cin hanci da rashawa ne ya shigo ciki ya taimaka wajen ruguza tattalin arzikinmu sannan yana hana ci gaba domin idan an baka kwangila ka yi gini ko ka yi asibiti ko ka yi kwalta in ka san zaka bada cin hanci da rashawa ne kamin a baka to ba za ka damu da kai aiki mai kyau ba to ta haka asibitoci suka lalace komi ya bi ya lalace in baka kau da cin hanci da rashawa ba to babu yadda kasa za ta yi ci gaba komi lalacewa zai gwamnatoci da dama na cewa suna yaki da cin hanci da rashawa amma a ƙarshe sai ka ga abin har yanzu ba a yi komai ba eh, idan ana buƙatar magance cin hanci da rashawa dole shugabanni su yaƙi cin hanci da rashawa tsakaninsu da Allah ya zama da gaske suke bayan wannan kuma ma'aikata dole a basu basu cikakken albashi a basu duk kyautatawa da ya kamata a yi musu duk da yake an fi zargin shugabanni da ayyukan na cin hanci da rashawa to ko me yasa kungiyar ta bijiro da lamarin a wajen taron wa'azi wanda aka sari talakawa ne ke halartar sa tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar na ƙasa sheikh abdullahi balalau na tabbatar muka idan talakawan nan suka fahimci da wannan al'amari yake aka yi musu wa'azi aka karantar da su duk wani wanda ka ga ya zama wani abu a ƙasa daga cikin talakawan nan ya taso ya zo ya zamanto muna duban al'umma da 'ya'ya masu tasowa su zamanto su sun suma kyaman wannan abu akwai lokacin da su kansu talakawan in suka gane illan wannan abu daga cikin masu irin wayannan ayyukan ko ya zo neman alfarma a wurin su ba su iya mishi saboda haka a sai kenan hikiman ka soma gyarawa tun da grassroot to sannan masu ɗiban cin hanci da rashawan nan ƙarshe za su zo wurin su neman alfarma a sai kenan idan suka zo lokacin za su soma musu bayani irin dukiyar da ka mallaka ta ina ka samu yi mana bayani kaga kenan daga nan su kansu waɗanda suke sama sun san akwai barazana mai yawa da in ba su daina ba ƙarshe wannan barazanan zai zama zamanto wato sanadin canja su ko da tilas taron ya kuma yi tsokaci sosai akan gudunmuwar sheikh usmanu bin fodiyo da sauran jagororin daular usmaniya wajen samar da tsarin shugabanci na gari tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka

yan amshi na kai ga maro kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na madalla yanzu kuma kuna sauraron wa'annan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu na dare kenan da minti goma sha biyar a nan washington ga shirinmu na gaba da rashin ta yi ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To yau za mu duba sana'ar saye da sayar da hannun jarin kamfuna a kasuwar hada-hadar hannun jari. Baƙonmu na yau Malam amadu Manu na kasuwar hada-hadan hannun jari da ke Abuja zai faɗakar da mu akan yadda ake shiga sana'ar. Ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Hassan Maina Kaina da firarsa da Malam amadu Manu mai sana'ar sayar da hannun jarin kamfuna. To me ja hankalinka har ka shiga al'amuran hannun jari ne? to zan ce kamar dai allah ya dinni da ni da zuwa don ban ma san kan shi ba lokacin da ina ido din to wani dan uwana da ke can lagos din shi ya riga ya training din to cikin wannan yanayi din sai ga wannan zarafi ya zo na koyon hada-hadan hannun jari in zama ma'aikaci na hada-hadan hannun jari sai kamfani na ya tura ni in je in fara train in fara koyon wannan sana'a din sai ni je eh, nigerian stock exchange ni fara training na hada-hadan hannun jari ya dan doke ni lokaci don lokacin nan komi ba kwamfuta ba ne akan yi magana ne in aka yi magana eh, eh, yawanci komi dai babu wani hanya kwamfuta komi koma wajen eh, kasuwanci din da baki ne ake kiran kamfuna mu muna ansawa so haka ni dai ni gama ni ci jarabawa aka aka amshe ni ciki ni zama ɗaya daga cikin waɗanda ke wannan kasuwanci ne yanzu in na fahimce ka mutum kafin ya zama mai hada-hadan hanayen jari dole akwai makarantar da ya kamata da je da kuma kwas da ya kamata yi eh akwai makarantar da kake zuwa na hada-hadan hannun jari ana ce mishi chartered institute of stockbrokers to suke shirya jarabawa na waɗanda ke son su zama masu hada-hada hannun jari watan stop brokers kenan yanzu kai misali mm. za mu iya sanin irin matakan kusa-kusan da kai dangane da wannan harka ta hada-hadan hannun jari eh to kusa-kusan yawanci sun eh, yawa akan hanyar a darashin kuɗi da darashin eh, tattalin arziki da kuma yadda za ka sai da abubuwa ga jama'a kamar marketing kenan ko to duka waɗannan sai ka koyi su a wajen eh. to idan muka duba sha'anin ba da lasisi na hada-hadan hannayen jari hmm. yaya matakan suke kuma zuwa wani lokaci ne mutum zai iya ciko-ciko neman lasisi eh to ba a wani cuku-cuku kama wai ka kawo kamfaninka na wannan din eh, eh, eh to yawanci za ka samu wannan lasin din ka kafa kamfaninka na yin hada-hada ta hannun Nigerian Stock Exchange su kuma ba za su baka ba sai idan cikin memba ɗinsu wani ya kawo ka ya ya ya introducing ɗinka ya kamar ya gabatar da kai gabansu a kansil ɗin to sai su ɗauki wannan magana ɗin su kai a dubi yanayin rayuwarka kai ɗanfo wannan ne ko kuma kai mutum ne wanda yake kammalalle wanda ana iya yadda da kai idan ka anshi kuɗin mutane ba za ka ci su ba sai dai an ɗan yi bincike hakan ga an ga matsayinka da waɗanda ke goyon bayan ka kamfani din da aminci da amana ɗinka duka sai an tabbatar da waɗannan sannan shi wanda ya kai ka gaban su kansil din eh, su shugabannin stock exchange din shi zai kare kare kai ya tabbatar musu da cewa ai kai mutumin kwarai ne to daga nan ne za a duba sai a baka lasin kuma za a baka na ɗan lokaci kaɗan a ga halin da za ka yi aiki tukuna sannan akwai wasu abubuwan da za ka yi kafin ka zama ka zama kammalalle wanda kana iya wannan abin a cikin eh, kasuwar hada-hada din misali yanzu in ka samu lasisi hmm. sai me zai biyo baya kuma gaba in ka samu lasisi za ka bi duk dokokin da ke cikin lasisi din don lasisi din yana cike da dokokin da za ka bi akwai kuɗin da za ka biya akwai wuraren da za ka je ofis da za ka buɗa da abubuwan da za ka sa a ofis da mutanen da ya kamata ka ɗoka aiki da dai abubuwa suna da yawa sannan sai ka dawo kuma su masu lura da kasuwar hada-hada ta duka ta nigeria sec kenan ba eh, security and exchange commission sai ka je wajen su kuma sun baka registration eh, in sun baka registration ka tabbatar da ka samu sannan a buɗa maka filin da za ka fara eh, zuwa flow kana watan wajen kasuwar hada-hada ɗin to to menene ke gudana a wannan dandalin kasuwa abin da ke gudana shine saye da sayarwa kamar wace kowace irin kasuwa sai dai wannan ba kaya bane aka kawo irin haja irin kayan sawa da kayan abinci da ba irin wannan kasuwa bace yawa shine abin da nake son eh. mai sauraro mai fahimta mm. yanzu misali a ce mai sauraro mu yana gida a zaune mm. yana bukatar ya sai hannun jari mm. a wurin kuma su hada hannun jari me matakin da ya kamata ya fara domin samun hannun jari din zai fara zuwa ya neme mu shi mai son ya yi ɗin in ya neme mu ya zo ofis ɗinmu ya same mu za mu karɓe shi za mu tabbatar da shi ɗin ne ko yana tsaya ma wani ne don an hana mu yi magana da wanda ke tsaya ma wani sai dai mun ga wanda ke yi ɗin to in muka tabbatar shi ɗin ke son yi akwai wasu fom ɗinmu wasu takardunmu da za mu bashi ya ciccika wanda zai nuna matsayin shi da kuma identity ɗin shi da Abin da zai tabbatar da shi dan kasa ne ko shi kuma mutum ne wanda yake shi ke da wannan suna ɗin ko yana da national id card wannan katin da ake baya duk dan kasa ko kuma yana da eh, eh, lasinsin tuki ko wani abu da zai ban muna wani da inda hoton shi yake sannan kuma zai cika muna musan gidan shi musan adireshin gidan shi musan eh, wurin in ma'aikaci ne musan wurin aikin shi mu dai san shi kamar mutum da ba wai wani wanda ya hito wanda baka sani ba to sai mun tabbatar da haka nan in muka san wannan muka ya cika form din za mu buɗa mishi wani account da ake ce ma wani eh, inda ake tara duka hannun jari din inda ake ce ma central security scalarin su ke buɗe wannan account din in aka buɗa mishi wannan account to za a ba shi number in muka je wajen eh, kasuwancin mu a dandalin eh, kasuwa haja din ina zuwa bayan an bude zai kawo kudin da zai sayi jari kenan yawa zai faɗa mana nawa yake son ya sa in shi mai saye ne in mai saye ne zai ce muna to yana da kuɗi kaza ga kuma in kuma ya san kamfanin da yake son sayi don muna, muna kasuwanci kan kamfuna ne kamfuna waɗanda suke hada-hada a cikin nigeria ko suna sarrafanta abubuwa daban-daban to idan ya gaya mana in shi ya san kamfanin da yake son su yi sai ya gaya mana sai mu sa wasu sukan sa cewa in ba ka da dubu hamsin kar ka zo wasu kuma dubu biyan ma sai ka zo kowa yana da nashi waɗanda yake yake targetin ya samu to idan ya ba da kuɗi ɗin nan za a buɗa mishi account za a sa kuɗin cikin da sunan shi a cikin account ɗin aka sa kuɗin a cikin account ɗin shi in ya gaya mana wanda zai sai in kuma ya ban muna zarafi mu sai mishi ne mu za mu je mu nemi wanda yake yana da kyau kamfani mai kyau mu sai mishi to lokacin da muka gama waɗannan rubuce-rubuce a cikin ofis sannan za mu ɗauke shi mu je da shi mu je da wannan suna nashi da namba ɗin shi na account ɗin shi sai mu je kasuwanmu in muka je za mu sa a cikin eh, na'ura mai muna trading ɗin in muka sa muka sa abin da muke so mu sa kuma daidai kuɗin shi abin da zai iya sai mishi to lokacin ne za mu sai mishi shaɗin sai mu ya shiga cikin account din shi to yaya tsari yake ko kuma mataki mataki a wannan kasuwa matakan wannan kasuwa ta nan jari oh, kasuwa kamar kowace kasuwa ce akwai mai saye akwai mai saidawa don in ka sayi jarin wani kamfani yau wata rana kana bukata ko kuma ka ga ya samu dan tashi sama hakan ga in ka sayi kila eh, naira biyar kila ya kai naira goma kana son ka ci riban nan da ka ci sai ka ce a saida to in aka saida za kudin zai zo wajen shi kamfanin da ya saida don muna da hanyar da kowane ya sai duk wanda wani kamfani da ya sai don dole cikin kamfani ne wanda zai sai shi zai mai da kudin ya dawo ma wanda ya saida mishi to daga nan kai kuma sai a yi maka cek dinka a rubuta maka a sa maka daman cikin fom ɗin da ka bada akwai account ɗinka na banki da inda ka sa kake son a sa maka kuɗinka sai mu ɗauki cek ɗin mu kai cikin account ɗinka mu sa maka za ka ga kuɗinka ya zo maka mm. to idan muka duba batutuwan saye da sayarwa ɗin misali mm. idan idan misali mai sayar wanda yake da hannun jari an sayar da hannun jarinsa mm. an ba shi kuɗin kuma yana son ya cire wasu kaman uwar kuɗin da kuma riba haka ta yaya ake ɗaukan wannan matakan yana son kuɗin uwar da riba ɗin duka yana son ya amfani da riban ko masa uwar eh. a to ai yana iyawa ko daga ko daga wurin saidawa in kamar yana da hannun jari dubu biyu ko dubu biyar sannan ya san ribar da ya ci ga lokacin nan yana iya ɗiba ciki daidai yanayin ribar da ya ga yana son ya ɗoka ba sai ya saida duka ba sai ya saida daidai riba ɗin sai ya wuce shi da ribar shi waɗannan sauran da suka rage suna nan in kuma yana son eh, a mai da uwan ne cikin eh, kasuwanci a sai da duka a mai da uwa ɗin sai a dubi daidai nawa ne ya bada na harin sai a aje shi sai a bashi waɗanda an riba ɗin to idan muka duba yanayin sayan hannun jari mutum zai isa daga hannun kamfani ko kuma hannun ɗaiɗaikun mutane ya ake yi eh yana iya sayar daga hannun kamfani in kamfani zai shigo da a cikin kasuwa na hwarin shine ake ce ma initial public offer wannan zai iya siye ba sai ya je kasuwa ba kamfani zai zo da form form ɗinsu ya ce yana sai da jari hannu kaza a kan farashi kaza kowa zai sai form ya cika ya nuna nawa yake so ya biya kuɗi zuwa ga waɗanda kamfanin ya sa su tara kuɗi ɗin to wannan shi ne zai saye directly daga kamfani kenan ko amma daga baya in yana son ya saye da waɗannan hannun jari din kuma sai ya koma kasuwa sai ya je through stock broker jama'a abin da ya sauka kenan yau da yardar ubangiji allah za mu kawo muku ƙarshen firar mako mai zuwa yanzu a madadin bakon namu malam ahmadu manu da wakilin muryar amurka da ke abuja hassan maina kaina ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To la yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum. Sunana babba Haruna da Mahabadu Bajoga shugaban kungiyar Funaka social media. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. hakika wannan abu da ke faruwa a jihar zamfara na kai wa al'umma hare-hare ba gaira ba dalili a kashe su gaskiya wannan abun firgice ne abun tashin hankali a ƙasar da akwai jami'an tsaro akwai gwamnati jami'an tsaro nau'i daban-daban don haka gaskiya gwamnatin najeriya zama bai kama ki ba Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai da Ringin daga jihar jigan Najeriya. to yau zan bayyana wa duniya ne yadda ake tafitar da mulki a jihar jigawa babu tsari tun da gwamnatin badar abubakar ta hau mulkin jihar jigawa babu wani abu da gwamnatin badar za ta yi tukiya cewa taiwa talakan jihar jigawa in kai mata maganar aiki sai a ce tattalin arziki ne babu kuɗi a ƙasa amma ba a wata daya badar abubakar sai ya ebi makarrabansa sun tafi kasashen waje da jimma cewa za a gayyato 'yan kasuwa su zo su zuba jari a jihar jigawa wanda har yanzu ba mu ga 'yan kasuwar da aka gayyato suka zo za su zuba jari a jihar jigawa ba yanzu kan ga labarai amma wannan karo a takaice. jiya lahadi ministan harkokin wajen ƙasar syria ya yi watsi da shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da zai baiwa yankin gabashin birnin aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita 'yanci inda 'yan tawaye suke fafata da sojojin gwamnati da kuma na rasha shugabannin ƙasashe 21 na ƙungiyar haɗa kan ƙasashen asiya da pacific da ake cewa apec a takaice sun kammala taron kolinsu su tare da yin kiran kare yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a takaice, yarjejeniyar da ta shiga halin rashin sanin tabbas ko kuma ta baba bayan da aka zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. An fara kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a Haiti da aka daɗe ana ɗagewa. An yi zaben cikin lumana a jiya Lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba da kuma mummunar ɓarnar da mahaukaciyar guguwa Matthew ta yi wa ƙasar a watan jiya. Ba za a samu sakamakon zaben a hukunce ba sai bayan kwanaki takwas ko fiye da haka a cewar daraktan hukumar zaben ƙasar. To da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman jumai ali da ta taya ni muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci charles hall baba ya kuma ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya